malam nasiru abubakar lera wato ɗaya daga cikin limamanmu na juma'a na wannan gari mai albarka a gungun katama shi ne yanzu zai sanya albarka a cikin wannan walima ta hanyar karantar da mu wasu abubuwa wanda za su zo yanzu nan daga bakin shi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya yi malam jagora Allah kuma ya saka masa da alheri kuma da Allah a bata gudunmawa na saurara saboda lokaci ya tafi ila da wuce minti talatin ba kuma yanzu nan zan dan karanta aya ɗaya daga nan zai mika abin magana wurin shek domin ci gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه استعين ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar haduwa a wannan farfajiya wannan makaranta kuliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu munasaba da ta hada wannan farfajiya shine auren hajiya samira aminu kaito alkali da kuma alhaji da muhammad wanda insha allahu gobe za a daura wannan auren wannan shine munasabar haɗa wannan wurin game da kuka gani tuni ɗaliban wannan makaranta ko da muka iso mun tarar da su su ma suna nan bakin boda domin su ma su taurari wannan lakta da za a yi kuma wani abu da ya kayatar da ni wanda ba cika gani ba irin wayannan abubuwa ya ana yi sai galibi iyayen yarinya ba suka halattuwa ba to tuni ita uwa amarya ko da muka ga wannan wayan tana tare da sauran uwayen amarya da kawayenta sannan abokai su ma daga anan alhamdulillah wannan rana da muka jima muna lale marhaban da zuwanta ko sai Allah ya karanci sai gobe ne wannan ranar za ta so muna roƙon Allah ya kai mu wannan ranar da za a ɗaura ma hajiya samira aurensa da gidanta wato alhaji samaila muhammad kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya haɗa kawunan su ɗan uwa a kuma ma wato adamu ma'arungu ya gabatar da karatu wallahi na dakatar da malam kawai saboda akwai wata abu da na kalla ya kamata a ce an dakatar da shi haka shi ya san dalilin kuma sani to don haka ba dan wannan ba kamata in ban masa wannan dilin wannan faɗakarwa da ya ɗauko mana ya kammala mana ita wa'azin nan ya ratsa ne su sosai kuma na tabbatar da kowa ya shiga da to ubangiji Allah ya azurta ya mai ba mu ikon aiki da abin da ba na karanta da abubuwa da nake so in yi magana abubuwa da kwaya goma shine khisalun maqaluba fil mar'ati muslima wato kyawawan ɗabi'u na gari wanda ake nema ga mace musulma wato kuma ce musulma ba sai amarya ba kawai duk wata ke wannan wuri waɗannan ɗabi'un ana neman su a gurinta a matsayinta na mace musulma da yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan ababen da fatan allah madaukakin sarki ya ba mu ikon waɗannan ɗabi'un kyawawa mu zama muna da su allah shi mana jagora wayannan ɗabi'un kamar yadda kuka ji ambata ɗabi'u ne guda goma wanda a matsayin ke na musulman ana son ki kula da su na farko daga cikin wayannan kyawawan ɗabi'u da ake nema a wurin ki a matsayin ki na mace musulma wato na farko shine taqwal mar'atul muslima lillahi wato ana kan mace musulma ta zama mai takawa mai takawa menene takawa mai jin tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai biyar dokokin Allah mai nisantar abin da Allah ya hane ta mai ƙoƙarin aikata abin da Allah ya umarce ta mai ƙoƙarin nisantar duk wani abu wanda yake yana kai zuwa ga hushin ubangiji wannan macen to sai ku bari ta tafanto da wannan wallahi da kuwa yau rayuwar nan da muke ciki yau tsoron Allah ya yi muna karanci galibi al'umma idan ka kalle mu face wadda Allah ya yi marahama ko wanda Allah ya marahama in ka tsaya ka kalle mu gaba rayuwar mu. to babu tsoron Allah cikin ta kuma wai yanzu haka al'umma suke kallo kuma haka za su zauna su ne ki kawago a haka za su zauna har su koma wurin Allah cikin irin wayannan halaye to ni dai wallahi ina ji wani tsoro idan halin nan da muke ciki a haka muka mutu cikin wannan halin wace amsa ce za a ba Allah su hana wa ta'ala wallahi na ji muna tsoro ni dai na san kaina kuma ke ke san kanki ita ma ta san kanta su ma sun san kansu kowannen mai ya karya halin da ya fi yau a ce yanzu nan da nake magana nan sai mala'ikin mutuwa ya zo an sarari wasa wallahi ni dai na san akwai matsala ke ma yanayin nan yanzu da suke ciki yau a ce yanzu nan mala'ikin mutuwa ya anshi rayuwarki wallahi ke ta akwai maza. to ina mahita mahita wallahi mu gyara wallahi mu gyara jama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai muna kashe da kai yana nuna muna wallahi bai hasara da shi wallahi bai hasara kudai da ni ya jama'a yau da shugaban kasa ya zo yake yan najeriya ba ku san waye muhammadu buhari ba wallahi ku to Allah jama'a muna taka san ko ba wuri to dai Allah wurare da yawa sai Allah ya ce inna allaha shadidul iqa ko Allah mai tsananin uku ba ne gawa da wanda ya saba amma don Allah jama'a cikin halayen wani mun ka bari yanzu na kowannen maganar da ke damarsa yunwa yunwa abinci ya yi tsada fitintinu sun yawa kibinafa, boko haram waye to don allah jama'a shin wani mataki mun ka ɗauka da gyara alaƙa mu da allah to da haka ni dai ina ji muna tsoro wallahi ina ji muna tsoron haɗuwa mu da allah in dai mun ka a haka yasa allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye masu imani su da suna kimtsuwa suna gane. ya kiraye su ke su ji tsoro nai kuma su ji tsoron haduwarsu da wani yini wanda za su koma zuwa wani shi ya ayyuhal na amanu ta kullaha. ya karanta ta ina jin dan zuciya ta gabana na kwafiya saboda ayar nan akwai razani akwai tsoratarwa cikinta da duk wanda ya san ma'alarta, shi yasa da Allah zai yi maganar bai yi magana daga magarin mutane ba zai yi magana da masu imani domin suna ke iya lura su gane ya ce ya hallazi na amanu ya ku masu imani ya man amantu billahi wa rasulihi ya fi da suka yi imani da Allah da zo ku ji tsoron Allah ma'ana ku kiyaye dokokin Allah ku nisanci abin da Allah ya hana ku ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku kiyaye dokoki ne ku guje musun ubangiji kuma wasu zurnafsu rayuwa kowace rayuwa ta tsaya ta yi duba ta gani ma kaddaman ligadin mai fi don gobenta فهو بعد جمعة والثاني عشر يقول لك من الجماعة ما هو جمعة جماعة الزباة تدع الزباة تنا ننتج زائر وجه الجماعة وجه بابا الزباة شو قد تقولون أن النال والتنظر نفس ما قدم لقدم يلا يا فتى واتقوا الله وجدوا من الحلق inna allaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai ba da labari bima ta'maluna ga abin da kuke aikata ranar kiyama Allah zai tsaye la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'i dugadugan ba ba sa gushewa sai an yi mishi tambaya game da abubuwa ke ga wannan rayuwar da Allah ya baki za a tambaye rayuwar ina ki ƙara da kiri an umri fi ma a ina ki ƙara da ki? ke ina ki ƙara da ki? za a yi miki wannan tambaya za a yi miki tambaya rayuwa rayuwata na ƙarar da ita wajen addini ci gaban addini taimakon addini gyara alaka da iyali gyara alaka da yan uwa gyara alaka da Allah kyakkyawar alaka da manzon Allah haka nan yi to za a yi wannan tambaya kuma dole in shirya amsa da jama'a ilimin nan da Allah ya baki ilimin zamani ilimin addini sai an yi tambaya ya yaƙi da ilimin sai an tambaye duk yadda ki samu yaki da ita duka waɗannan tambayoyi wallahi dugarugan ke ba za ku wuce ba ranar kiyama sai an tambaye amma ke eh? sannan na hudu wa an shababihi ursiyarka ursiyarki dan mata masu rawa kai masu ganin kamar kiyama ba ta tashi ko kuna ganin duniya kamar zo ku dai hankali ta duniya abinda an ce ne an lashe da gwada an yara kuna rawa kai ba nawa an kai yan mata irin ku masu ji da kai masu kyau masu horar jiki masu ilimi waɗanda suna cikin lokacin su mala'ikin mutuwa ya sallama musu nawa an kai amma ba ma gane ba kowa abin da an gaba shi da ganin hikai yi a ci duniya yanzu akwai yanar sai ta kawo ta ta fara shawara wai ko ta koma so daga nan take ba, irin lokacin da take da shi yanzu ba lokacin sauraron wa'azi na kamata yi duk abin da take kallon kutsashen nan kun ci duniya ku kun lashe yanzu an bari da ku shi sa kun ga kuna sauraron wa'azi ita ma za ta jira to ai su wa'annan sun yi arzikin rayuwarsu tun da har sun kurciyar sun gama Allah ce ta rayuwar ke ko kina da yakinin cewa Sai ki gama kurciyar ki kai shekarun zuwa Allah zai shirin ki sauraro azumi wannan ba karamin fitina ba wannan samartakar wannan samartakar da kuka ci to za a tambaye ku game da ita alaƙar ki da waɗanda kike alaƙa da wannan yana da kyau mu dawo mai nazarin rayuwar nan ta yau an waye gari kurciyar wasu na bugun su tana nuna musu abubuwa daban-daban wata abin da kurciyar ta ka nuna mata har kawai za ta kalli miro ta cika wai da wane kama sai kama ta zarce mata ke kama da sai ta faɗi sunan wata ake wada da sunan wata wadda kayayi yi eh sai a ce misali eh ni sunan wadda an kama sa da waɗannan sai a ce kai wala ke kama da rahama sa sai zarce tuni mako ma ko sai na zama tauraruwa sai rahama sa ta zama tauraruwa sai na zama tauraruwa wata haka kawai za ka ji ana yi mata sunayen yan fim duk yan matan nan suna da sunayen yan fim wance kaza wance tsera haka ne wance bararoci ila ana ce mata fati sai a ce fati bararoci ila wata ana ce mata kaza haka kawai wata ba sa don haka kiranta wai duk suna jin wai lokacin su ne ba su ci duniyar su ba su tsinci to duniya ta daina rudakku ɗan mata duniya ta daina rudakku Allah shirya mu saboda haka akwai bukatar mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙa mu da Allah mu gyara alaƙa mu junanmu na biyu daga cikin abinda ɗabi'ar da ake nema ga mace musulma shine wato ta kasance ijtihadun fi talabi ilmi shar'i mai kokari da himma wajen neman ilimin addinin musulunci aiki ilimin boko ko ba a ce kai himma ba damar kuna da himma tun da mutum ya san roman da aka saba Ya sa za a ko ruwan sama aka sai an sai makaranta duk sanyi bai hada a sai amma in kana son ka gaci baya da zamiya da munafuci da kilin bibi ilimin addini ilimin sanin allah ilimin tsarin hanyar da za su kai zuwa ga Allah waɗannan ne matsala take ilimin da ƴan anka sai in ba wata gata daga wurin Allah ba ba a cika samun mota ba ba a cika samun gida ba ba a cika samun wani abin duniya ba amma ilimin boko ana tunanin aiwanci ta zama kaza da boko ta zama wanda ta gina wata gida wanda ta kai wata makka wanda ta yi kaza duk da ilimin boko amma ilimin addini sai da shi to abin da ya kamata ku jajirce ku zara damke wuri shi ne ku zara damke wajen neman ilimin addini ilmu shafi'i neman ilimin addinin musulunci wanda ilimin na addini an ja da baya biyar ku ganin kuna da himma da kokari in an kwatanta waɗanda ba su zuwa makaranta da masu zuwa tsakaninku da Allah wajiyawa yanzu duk islamiyyar da agarin da a tankaɗe su a rairaye yanzu. wallahi ɗaya bisa goma waɗanda ba su zuwa makaranta ne waɗanda ba su zuwa makaranta sun linka su so tara za ku gane wannan jahilci ya yi wa mata kaka gida mata na nan ba sa zuwa makaranta akwai mata da tacce tana da iya sun kai biyar tacce wallahi ba su san wani aka wankan janaba wankan janaba ba su sani saboda ba shi ya dame ba, wanka Haiba ba su san wanda aka yi ba duk ba su sani ba ga abubuwa nan abinu da ba a ji in sun kama masu ba su san wanda za ta yi amma in ka ganta a titi sai ka ce ba sama saboda gayu amma gayu babu ilimi aikin banza wallahi ku sani ziyar da masu ta kai ko iya gidan wata ko mai matsayinsa ko mai gatansa billahi lazi in ba ta da ilimi na addini tawa kan ta rauni ta shiga uku kuma na sha faɗa kuma ina faɗa don waɗanda ba su zuwa makaranta su hasala sosai na ce duk wadda ba ta yi karatu addini ba duniya tana cikin bakin ko ki yadda yanzu ko nan gaba za ki sani wallahi duk wanda aka buɗa ma ƙur'ani bai iya karanta ƙur'ani din din din billahi lazi in duk duniya ga ya tara yana cikin bakin kuma yana cikin rayuwar wahala kuma yana cikin matsala Allah rama ba ne na faɗi ba wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan ونحشره يوم القيامة أعمى subhanahu wa ta'ala ya ci duk wanda ya kau da kai ga alƙur'ani wa man a arada an zikri menene azzikir ala alƙur'ani duk tafsirin da ke duba suke da an ce abin ake kira azzikiru hina alƙur'ani wanda ya kau da kai ga alƙur'ani bai damu da ƙur'ani ba shi da lokacin zuwa makaranta haka kika rayuwar addini bai dame ki ba ke zamba kika ki addini ba wallahi ko ke kai ilimin boko a matsayin na farfesa a ce ke kai farfesa wallahi in ba shi karanta qur'ani kina cikin rayuwar wahala rayuwar kunci saboda jama'a qur'anin nan shine al almatin shine igiya Allah mai kaiji annabi yace duk wanda ya rike ta yara bauta kuma duk wanda ya wulakanta alqur'ani ya wulakanta wanda ya kauda kai ga alqur'ani Allah ya ce yana cikin rayuwar wahala shi ne mai ishe ka, a ƙur'ani ne ka shiga damuwa ka ɗauko ka karanta sai damuwa ta tafiyarta eh? in ka karanta sai damuwa ta tafiyarta ka bar jin kunci ka bar jin damuwa to sai zamana ba ka iya karanta ƙur'ani haka kake rayuwarka to kuri na mi yanga ta mi aikin banza Bizon banza bonus banza ba ki a karanta ƙur'ani ƙur'ani nan ba ki a karanta shi shi yasa wallahi duk da abu ke zama an nufi mijinki ya ƙara aure ko ni kyawun in ta yi kyau kamar barbena kamar shamuwa eh ita zan kada ziya unguwarsu an naɗa ta billahi da zai inda ba su iya karanta ƙur'ani, kake ji damuwa da mai sai ta ba ki sauki da amma ga ranar a haka kuma ake so a rayu a haka a mutu ki je gurin Allah mala'ikun Allah su yi tambaya man ki ce ni na nufin wa man ki ce ina nufin wa ma dinuki ce ina nufin ni dai duniya ina ji ana magana annabi annabi ban san waye annabi ba to jama'a ya za ki san Allah ba ya zuwa makaranta ya za ki sa annabi muhammadu ba kya zuwa makaranta ya za ki sa addini ba kya zuwa makaranta ta yaya za ki san wannan kuma mata kun yi gabi wannan rayuwar a haka wallahi komi komi tsananin jiwa a matsayi wallahi shi ya ce ganki da da matsayi in ba karanci addini ba wallahi an gama da za ka ina kira gare ku iyayen ku mata ku zara damsi ku ji zuwa karatu in mijinki baya son ki je islamiyya inda maza alhamdulillah yau ga wani mun karantar da mata cikin gida ku je cikin zan su je muku karatu in mijinki baya so akwai makarantun nan da mata ɗaya ka karantarwa a argungunan muna da wannan ci gaba mata ne sallah mace uwarki ki je ka karantar da ki ga mata nan sun yi karatu sun sha karatu ki je gidan ku soya miki karatu in mijinki baya son da miji ya miki karatu amma ki zauna haka ɗiɗɗiɗɗif ɗif ko kuma ɗiɗɗiɗɗif ba ɗin ma akwai abin da ya ɗiɗɗiɗɗif ɗiɗɗif in mutu ya shiga duhu mi aka cewa bai gani dulum da sai ki zauna dulum eh Allah ya kare mata muna muku addu'a wadda duk ba wato wata mata ta yi wata magana ta ce don Allah malam nan da isko ta ce malam yau an shekara kusan kaza kina yi wa tana nan wuri ta so magana ta tafi Allah shi damu ta malam a gaishe ta ce ce mabu Allah a gaishe ta ce don Allah malam mu taimaka min da addu'a na shekara kaza kullum na biyo wurin ga ina shauƙin ina ma dai Allah shi ba da damar da zai shiga makaranta abin nan na kona nan zuciya sai na zai ka dawo saboda in ni gau ga zuciya ta sai in ci ɗin waɗanda ka yan aljanna na ya ce tobe Allah Allah ya ba shi saboda zuwa makaranta na da wani abu man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu bihi wanda Allah ka so da alheri ita ta haka azawa ga hanyar zuwa makaranta duk mutum ya samu ilimi jama'a ko Allah na so Allah na kauna ne duk wanda ka gana zuwa makaranta amma kai ki dauka dan ya yayi LCD na boko ko ya je yayi diploma ko ya je yayi digiri ko yayi doctorate ko yayi kaza ki dauka wai alama ta da karuna Allah na wallahi ba shi kuma Allah na son Allah na son ki ya baki dama zuwa makaranta akwai bayan Allah da komi sanyi komi ruwan sama komi bazara komai zahi sai sun je makaranta amma wasu mata ga sunan zaune to Allah ka ce jodin ce matan ka aza su hanyar zuwa makaranta abu na uku tasbihu ilmin tauhid alin jayar da ilimin tauhidi in kun je makaranta a karanta bi. menene tauhidi ilimin sanin Allah ilimin sanin manzan Allah ilimin sanin mala'iku ilimin sanin ranar kiyama ilimin yadda da kiyama ilimin yadda da kaza ki take san wannan ilimin ki san Allah a rububiyarsa ki san Allah a uluhiyarsa ki san sunayen Allah ki san sifofin Allah ki san waye Allah ki san waka basuwa waka hanawa wa ake dogara gare wa aka bada arziki wa ka kawo mijin aure wa ka sa zaman lafiya mata da miji wa ka sha wa sa aure ya mutu in yaso aure ya mutu sai ya mutu wallahi to aikin Allah wallahi ba mu iya bada kwarjini ba Allah in kina son ki samu kwarjini wurin miji kuma wurin Allah babu mai ba da kwanjini boka bai ba da soyayya bai ba zuwa wallahi ga Allah waɗanda an wasu Allah yana magana da Annabi Musa yace masa wa alqaitu alayka wa alqaitu alayka mahabbatan minni hmm. wa litusna'a ala 'aini إذ تمشي أختك subhanahu wa ta'ala ya ta irin yanayin da mahaifiyar annabi musa ta shiga irin yanayin da ta sauke shi allah ya kai ta ta kada ya cikin teku ta kada ana cikin wannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alkaitu alaika mahabbatan bi allah ya ce mu ne za mu je wa auna ƙaunarka daga gare mu musa ya so wallahi ya bi allah mijin ya in kina son ki samu kwarjini ga miji in kika kina da matsala ga miji ko ni laifi to ki je ki gyara alaka ki da Allah ki gani Allah zai ɗauki kauna da soyayya ki gaba ɗai maru da zama mai maru da zuciya ɗai gaba ɗai zai ganin komi sai ke amma sai ke ga Allah ki ga Allah kawai to amma ma za mu ki gane wannan ba kullun idan kuruhi kuna kai ma bokaye da malaman zuba kuɗi su su mata soyayya to su ko ga wa suka fita soyayya tambaya ga Allah to ke ma sai inda Allah saboda haka yan uwa mata ku rike tauhidi ku rabi da bokaye ku rabi da malaman zubo ku rabi da bori ku rabi da tsani wannan ba su yi ku ga alheri wayannan abubuwan jama'a har yanzu ana yi wannan har yanzu ba a bar zuwa inda bokaye ba kuma har yanzu ba a bar bori ba kuma har yanzu ba a bar tsadi ba kuma har yanzu ba a bar mu'amala da malaman tsufa ba yanzu in yarinya za ta aure akwai inda aka zuwa ana an san rubutu sati guda ana ba ta nasha ana rubuta wani abu ga magurji ana ba ta ban faɗa abin nan kan ku sai ku ce a yi muku yi ta san matsala wani lokaci kai da abin da aka zama da mace ita ka ainihin Sana yanzu ba Allah nuna na akwai kuka ma daga magwajin nan mishin so much. Zan fi jira ɗin gurza ne. Eh, kun san duniya ba mu abin da kusa ne ku mallake mu. To da Allah ga mu ku mallake mu. Kai ga mu ku mallake mu ku. Kullum mace abin da ya taka so ita dai daga ta ce wallahi na ga daga gane kai ne. Na ga daga gane kai. Abinda ta kaso ta gane kai ne da kawo mutane. Ki zan da yin hoci. ka eh? kuma inda matsalar take galibi in ana son a kama kan miki biyayya a kai kun gasa ganuwa. ni ban san mai sauƙin mallaka ba irin ne wallahi kun ga mu ina faɗa muku sirrin mana yau dai ta kama in faɗa muku kai mata faɗi wallahi kun gane mu sauƙin kai gare ni eh wallahi a taurin kan nabi da ke ce ke su bi ke nuna ba kowa kike ba ke da mai biyayya ce da mai da'a wallahi duk komi duk da albashi ya samu na shafi da yamin na wannan da ku kira nan kira ta na rasa gane kai ne yanzu aka bar san albashi ne ba ATM ne ban san kwadin da aka bude ATM ba ki so ki san kwadin da aka bude ATM kuma ba ki san ki son albashi ne ba wallahi in namiji na cikin sauki kuna biya in sai mai daɗi irin ta wallahi nan da ke ganin albashi na da wata dubu sittin da bakwai ba cikin abin ke jiya amma kuma tsada ku da ƙarfin tsiya muku matsalar mu inda da ƙarfi ko kuwa za a yi da mulafa a imani amma ya an kai mana zuba to ƙasa za a kai Allah ya sa mu gani na sa kuma ba da tauhidi a rinjaye da ilimin gane Allah a rinjaya da ilimin tauridi ilimin nahau yana da kyau ilimin aruzi na da kyau ilimin hadisi na da kyau har da na da kyau a dai san Allah kuma ki san Allah har da nan da kika ce ranar kiyama kamar ke neman makanki wani lissanin da kai kyautar? in ba ki san tauridi ba Allah ya sa mu gane yan uwa ladabi na nawa na ce ladabi ko dabi'a ko daga cikin ɗabi'un da ake nema da cikin ɗabi'un da ake nema a wurin mace musulma shine husnul khulqil mar'atul muslima mace musulma ta zama mai kyakkyawar ɗabi'a ki zama son kowa kin wanda ya rasu wannan abu ne mai wahala kun ga kyakkyawar ɗabi'a kun ga kyakkyawar ɗabi'a wallahi Allah ya ba kyakkyawar ɗabi'a kowa kana mallaka duniya kowa duk taurin kan mutum in Allah ya azurta ka da kyakkyawar ɗabi'a الله يجي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله سبحانه وتعالى هنا مغنى النبي محمد sallallahu ta'ala da wasallam da yi kwarai da Allah ya Allah yake da bai azurta da shawawan halayen da ya zama mai kaushin hali mai mummunar ɗabi'a Allah ce da duk wanda a giyan ka ya wace ya barka alamar kana mutumin kirki aka jama'a tare da kai da zaran jama'a na tare da kai ba su wace ma ba duk wanda an kai komai mugun halinka kana da dama duk in ba ka da dama da su kun barka da saboda haka mutum ya zo mai kyawawan ɗabi'u ta yadda kowa yana iya mu'amala da shi komi mugun halin mutum kana iya zama da shi to in ka samu wannan ɗabi'a kayan arziki Allah yana yaba annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wa innaka la ala khuluqin wa innaka la ala khuluqin azim yace kai kana da da biyu kyawawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace biyu guda biyu duk wanda Allah ya su ya azurta shi na daga cikin su akwai saukin mu'amala kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar alaka ka zauna da jama'a kana mu'amala mai kyau wannan ba karamin arziki bane jama'a amarya kina ki zo mai kyakkyawar alaka da makwabtai alhamdulillah labarin da na samu da zafi zafi ne ba gida guda za ku zauna da abokin zaman ba to yanzu ai ko da haka ai akwai makwabta ai akwai makwabta eh makwabtar ne ita kyakkyawar mu'amala ki zauna lafiya ki zauna da kowa lafiya saboda ni ne abin da zai sa a yaba kuma a girgiza ne saboda haka mu yi kokari ya jama'a mu zama masu kyawawan ɗabi'u ya yi kowa daga cikin ɗabi'u da ake nema ga mace musulma wato na nawa kenan na biyar husnul aishratu zau kyakkyawar alaka da mu bai mun kawo da ku kyakkyawar alaka da mu wato jama'a abinda ka bani mamaki da haushi ga yan matan nan ko ya hankuri yan mata ba ina magana da kanku ɗaya ba wasu sai ta aka ba da ita na da a'a wato ku iya mu'amala da miji waje amma in wasu wasu ne da ku da mu'amala to in tambaye ku jama'a mu'amalar da aka yi da namiji waje wata nawa ne shekara nawa ce kwana nawa amma rayuwar da ake da miji rayuwa ta ce abadiya ba sai mutuwa to za ga yarinya in ana waje in tana magana da wanda suke wanda ke neman ta aure kamar talaki kana ina ni ka sa da zazzabi ban ji muryar ka ba kaga magana ga yau ya kamata ta gaya bai ta ta bari ai aure tek zuwa tek dawowa marurun ta majiya wai ba ko aure mace bai tana majiya ma dalin dina ma menene ma gidan me ya gashi gaya musu wannan magana sun yanzu ki bari a yi aure mana in an yi aure in lashe su zaki lafi shi mijin kira an gane to yan matan nan ba su ji shi yasa kuna gani in sun ka ɗauki waya suna magana da masu neman su aure sai an suke dole Saboda gani suna maganganun da suke yi da su in kun ka ji a sai kun rike baki wallahi wata in ka ganta da kohon su tana kai san sai ta koma saba da hira ba ta kware ta kuma ga ana son sautar murya kai gida na nake wallahi ta saka mamaye shi ma da ta haka nan wani ma da yake yake tukuna wata magana haka kamar gurnani na karfi halar gida ki ba haka akai ba wata 'yan duniya kuma in ya turo mata voice a whatsapp na maganganu to sai ta tura mace kamar hoton mutu an daura huska alama mamar nan na kandarsa ko ta irin hoton nan na harara wasu shi da ya gawa na zai mm, na gano saboda hada iyayenku abinda kuke din nan ba su jin daɗi ku yi hankuri a yi aure don Allah jama'a Soyayyen nan an yi da cikin aure in an kace da soyayya ma an samu matsala Soyayyen nan so akai a kwaba ta a narka ta a shanye ta amma an yi aure amma ba ya aure wasu abubuwa ana so mace da jin kunya musamman ruwa to yanzu abin da yan matan na suke ko ba zora ba ta yi shiwa ka ga yariya da mai neman ta aure ya goya ta a masjid suna yawo ko kuma dan dakanci da wawanci uwa yan diya in yariya ba ta laya wai ada kira ne na nasuru kamar ke ki zama mai na nasuru wai uwa min uwa ta ta na nasuru mm. mutum ne ka dai masu kwanan cikin jin daɗi ba yara ba da ba su in suna da sai an kai ta asibiti a ɗan duba wai yariya ta ne neman auren da akwai kunya wurin nan ku tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah uwa ya tsaya mata ku bari ku tambaye ku kun yi alƙawari za ku za ku tsakani da Allah kun yi alƙawari tsakaninku da Allah uwayenku da sun kai muku aure haka sun kai muku da waɗanda ka bada ku aure to la kuna cin amana ɗiyan tun ba ai aure ba wai su da lalura sassa wai kina ne me neman da yake aure tun ba ai aure wai kina ita ya ara miki kuɗi dubu goma dubu ishirin dubu talatin dubu hamsin babu kunya babu tsoron allah an ce ya murje idanu ka gan sarakuwa da surki ana tafi ana dare da duk wulaƙancin da ya biyo bayan da ya kake kin saya sadaki na kike baya wallahi ko kuma kuna ganin Allah ya mafi ta tsawa wallahi tana da ai za su da kake yanzu da suka magana da wallahi ba ta samu matsala wallahi ba ta samu wallahi ta samu matsala wallahi ku tura da ku hannun auruwar gidan da ruwan gidana da na aure ka wallahi mun daɗe duk da mamata banke ganin mamata in gane wallahi banke gane an jima kamin ke gane ta saboda ni ba ta da wata alaƙa da ni ba ta magana da ni ba gona. wallahi ko yanzu ka ga mun yi magana da ita sai abin da ya fashi sai rashin lahiya in ce hajiya ya cikin da sai a na ji dama wallahi bakin ta ce amma yanzu ku ba jama'a mutum yanzu da sarkuwa sai a yi zaune ana ta da ana wasu abubuwa wala da shi. ku ya kamata mu dinga da saboda yan ana irin wannan shi zai sa na mutum ya ƙeƙashe wata rana ya ci mutunci ko ba haka bane za Allah ku kiyaye da wannan Allah ya sa mu gane to yan uwa mata mata musulmi daga cikin ɗabi'un da ake nema wurin kyakkyawar alaka da ni wannan wurin babu lokaci ba ku matsawaita yan uwa na shi ke kenan kusurul mu'amala su kun mustau kyakkyawar alaka da uwan miji kyakkyawar alaka da ni da uwan miji kun ta yan mata ne yanzu sun yi uwan miji hawan jini ta ko eh hawan jini ya ake ce maka orsa ta uwan miji warsa. ke uwan miji wa? za ka yin za a aure dan yi a gasa wannan malari wanda bai kuma bai kuma amma ku an kwaye ku ni dai abinda zan ce ni dai ni dai ba ce wannan wallahi duk mata da ta aure namiji ba ta yi lokaci da kowa sai ba ba ta yi lokaci da uba ne ba wallahi ba ta ji daɗi ba kuma wallahi ba ta ci riba ba saboda Allah kaɗai ya san auren da namiji sai ya zaburo saboda kyakkyawar alaka da a tsakanin mace da uwan miji ne uwa ta tafi billahi lazi in ka ba ta takarda ni ma ka ba da tsau mu raba gari da ni da babu to ke ba ta samu wannan ba kuma abin nan da ba ku so ya ku dan mata ku ya hankali kun ga zaman nan da aka yi nada ga ga ga uwan mijinka ga ga ga mijinka wallahi daɗi gari saboda kana ana koya maka yadda ake zama da yadda ake alaka da mutum wallahi akwai wani dacci mata su tara har yanzu ina kallon in na shiga gidan na yadda na ganin shi da nan alaka shi da matan nan tashi wallahi in na shiga gidan nan shawa abin dinka ba shi Allah ba ka ba ga shi da shekara 80 da wani abu ga ta da shekara 70 da wani abu wallahi in ka iko suna gida kamar yau saurayi da budurwa alhaji an kai kaza an kai kaza hajiya ai mace fari wallahi abin da bai gani to mu yau ga mu mun yi aure ko shekara biyar ba ai ba ana har har ana har har da mata da miji me yasa saboda su wancan lokaci irin ɗabi'un da suka yi sun bi Allah mu ko yanzu mun kauce to don haka don Allah ina kira gare ku ya ku iyaye mata don Allah ku yi uwaye mazajen akwai wani surki da na gani matan ɗare ta rasu wannan surkin ya yi kuka da hawaye na nina ganin mai idanu ya ce malar na yi hasara yana da matan ne sun kai goma ya ce wallahi babu nuna abin da wani suka ya ce malar boye allah na wata rana haka ɗaya ta zuwa ta ɗayan kayan na ɗarin ta biyu ta shirya yan biyar ta da daɗi yake wallahi wai Allah ran kawo da gidanka ina surban miyan na ina cikin abubuwa da to ku duba abinda take kenan tana kyautata ma uban miji saboda kuna ji uwan miji taro haka ya kamata su yi amma ku yanzu an waye gari wai ke ba ki da uwa sai uwa ba ki da uba sai uba uban ki da uba uwa ki da uwa ita uwan miji ba uwa da ba uba ne ba uba ne. sannan mai uwaye a sannu mai uwaye ke ke da uwaye da ke sani to na ba a zaman lahiya in kina batar zaman lahiya ga kanki ki rungume uwar miji, ki matsayin uwarki sai ya zama duk da matsala ta samu da ke da miji ba ki zuwa inda uwarki ana yin abu zai ita ce to ni wallahi sannan a faɗa ma mata sai ce to sai ki faɗa mata in ki faɗa mata ai sai ce to yayi zuwa dai zan na mama sai ki faɗa mata sai take dai sai mai faɗa saboda ni ke ke ita uwarki ki rike uba da shi a ubanki duk da kima da ta sa kake tare da uwayenki don uwayenki na iya kashe auren amma uba da bai kashe aure sai dai yi kokari ga a baya so to kuko kuma yi gashi wai kunce wai ko miji uwar sata to uwar sata ta ma ko uwar sata ba ƙarfin ciwo na eh? Allah ya sa mu gani ya yi wada daga cikin ɗabi'un mutum musulma da ya kamata a ce ɗan uwa musulmi kun tabbatu da wannan sifar shine sabarul mar'atul muslima ana son mace musulma ta zama mai haƙuri mai haƙuri da ni mai haƙuri da mijinta mai haƙuri da rashin miji in miji bai da iya haƙuri da shi yanzu jama'a ya ku mata akwai akwai barazana yau mazaje da yawa abu wanda da yana samun albaki naira dubu kaza yau an zo aikin nan an ce ko gwamnati ta kuma aikin nan ta an a abinci akwai masu yan fawa waɗanda mazajen su yan fawa su ko babu su kuma bayan yan fawa na ba su da wata hanya wallahi yanzu haka muna magana da wanda mini malaka yanzu ni tunanin da na kai ma dole na gari zai saboda yan gudun nan da ka shigo shi ba ba shigo shi to ya ku mata matar da Allah ya sa mijinta yana samun kuɗin ga sai ya zan yanzu ta ji an ce za a daina ba da kudin kuma an ce shi bai cikin waɗanda za su daina aiki sai ki ya ce kai eh dan bawa ta kai shi Allah ya kare ya ce kai hankuri Allah nan da ya baka aiki da yan bawa shi zai baka wata hanya kuma ni in dai ni ta duk abin da ya samu gidan ga ta mun ina da hankuri da shi Allah ya mu zaman lafiya kuna rufe da Allah wata sun yanzu ta yi hmm to mu a azami ni kan zai yi da rayuwa ta sai mace ta zauna in ne ya shiga matsala ba shi ya hakuri to Allah mata ku zama masu haƙuri ana so mata ka zaune juriya da hankuri in da zai shiga halin talauci halin matsala abinci ya yi tsada gero ya yi tsada matsala ta yi tsada komai ya tashi ya hankuri mana dan abin da duk miji ya kawo a ɗan doda ma a yi ɗan dubara tuwon jeron nan a sarrafa shi da sarrafawa iri daban-daban shinkawan nan a sarrafa ta da sarrafawa daban-daban abin da miji ya kawo kai me laifi dan abin da duk ya samu a yi dubara wai wata zai tana arjima da mijinta ya eh, saka wallahi ba ni iya miya babu nama nake soke shi ga matsala kuma kuma inda uwar shi ne ke zarbe da ta taɓa miya babu nama uwar ta ba ni da nake magana da wallahi na san wasu shekaru da an kai gidanmu kakata wallahi na sani shekarun da mun kai ni wallahi ba taɓa maganin ta ɗauki nama ta sa cikin miya tana nama tana miya da shi ba amma na rufe da Allah in sun wannan ta miya sai mun kama lasa hannu muna lasa wasu dalili wallahi tun da azahar wari ta kaɗa ɗan tallan miya tun da azahar a fara ta fara ya kuwa ya nan da kuwa gani ta fara ta gwargwada malam ko da ƙarye biyar kai ta da gwargwada sannan yan abubuwan nan ga sunan an samu abubuwa wallahi ba ka gane ne nan ba ta da namu to ai kuka ko da har ma nama ana kawo muku amma kuma dai Allah ya tsawata wata duk da nama ana kawo muku kamar an wanke kai eh saboda gaugawa ba ku ya hankuri ku duba yau maguna sun kai kala goma wancan lokacin kayan raguwa ɗaya aka sawa eh da cidai da cidai magin ga kuma wani ciwon ta lokaci kala nawa na ko magin ba a tsada to daga baya kuna na sai wani irin magi ya shigo eh mai sako Janu, ana tsalla ana murna to jiya amma yanzu ga kunan magi kan ni na rage da Allah mala akwai magin da in yanzu an ka sai gari a sai na yi amai ka'ida ne gida na, ni ka zuwa ɗauko majin gida ni ka zuwa abina kasuwa kana uku na suna daga amfani da su duk an ka sa wani maji ga ba su ba da nan ce ka zo zuciya kana tashi to daga da na sai kasuwa ni na san majin wani nan magunan na wani ka zuwa abina in ba su ba ba su yawa sai su ni ka zuwa abina in kawo kira su na kasu kuma duk ya sa wani ba shi ba ina gane to yanzu ku sannan miya minti talatin miyar abin nan gas kuka ko miyar gas kuka minti talatin an gama ana tsalle tuwa bai dahu ba an gama tuwon gas kuka eh ana ɗiba ana wani Allah ya samu gani da Allah ma ta kula da wannan kyakkyawar mu'amala mace ta zama mai hankuri sannan wato jul'atul mar'atul muslima ana son mace musulma ta zama mai juriya juriya dauriya ba da ke ji 'yan matsala ba yanzu 'yan mata ku yi hankali wai yanzu mace da ta yi aure ta fi guda sai ta gami da ya mata ba daidai ba sai ta fara haɗa kayansa ina tsarkin ni kan wallahi gidan mu zan komawa wadda wahala ban iya ni ka ɗin haka aure ni ka ɗin haka aure ni ka wallahi ban iya wa ke to ta ki kan farko wata shekara karwa kamin ta ji daɗin miji wallahi zama da miji ba daɗi na gari ɗari bisa ɗari ba mace kiyasin da an kai kiyasin da an kai kamin mace budurwa ta fara fahimtar bijin game da sai fahimce ta sun shekara biyar yau shekara biyar kamin ki fahimci mijin mijin ki kuna gaggasta da kuma ku ne ne da akalla sai kun shekara biyar tare sannan ki fahimci mijin ki mijin ki ya fahimci yanzu in tambaye ku duk aura ya gada ka mutuwa yan wata nawa na yan shekara nawa aure wata biyu ya mutu shekara ɗaya ya mutu shekara biyu ya mutu sai an ya mutu sai sai ke auri wani sai kuma maruru soyayya da ƙauna sai su rufe sai ke ta ake ƙara inda ki hito da wanda wallahi mata ku yi haƙuri galibi sai ta aka dacewa ba zumba mace rabuwa da namiji ba ta koma inda za tana ta yi jin daɗi sai dace sai dace duk kun yi ni sai sai dace dace na za a ku hakuri da zamani ku zama masu juriya da hankuri ba yan matsala kika ke ɗauki matsala ke kama yawo da ita kina yawo yi rai kowa ki wani matsala ba Allah ku zama masu juriya da hankuri wajen alaƙa ku da ku da mazajen yi uwa sai abu na tara fasulun mu'amala ma a zarratiha mace ta zama mai kyakkyawar mu'amala da abokiyar zamanta to wai yanzu kun san wani abu wai kun san yayin da aka yanzu tun mace ba ta shigo gida ba suka hawar ko wacce ubanci shegi ya ɗiya Ke ko ubanci ya yi abin kunya ko tun ba a yi aure ba jama ki aika mata sako ta aiko miki sako na shi. a yi waya a yi zaune a yi cin mutunci tun ba a yi aure ba to alhamdulillah malar ɗazu da yake magana ya yi magana a kan wani alhamdulillah gidanki gaban gidanta daban sai mun gani ga ɗigo motsa sai mun gani yan hitina wadda a yan hitina cikin duk wadda a yan hitina ka kai ta gidan wasu da sunan hitina ku zauna lahiya kina ki lungu tana nata gida kuma ba mamaki wata rana a waye gari a gadin ba abin mamaki ku zauna lahiya eh ki girmama ta girma girmama ki ke mutunta ta ta mutunta ki yayi zuwa yayi dawowa an ci zuwa an ci dawo an ci ina kwana lahiya ne in kawai ta gani wa an jin ke ci ah, a uwar gidana uwar gidanki amma ce ke ta shayi wa uwar gidanki to wannan yarinya ta ba san da ciwo san da kasa ciwo ba faɗa masa ba sani ba zauna lahiya da abu ce zaman rike uwar gidanki rike uwar gidanki kun gane uwar gidanki ya uwar gidanki eh wadda ta da kai uwar gidan ki ta ki rike ta hannu biyu ki girmama ta ki mutunta ta shi ya alama ke nan gaba za a mutunta ki a girmama ki amma yanzu irin rashin kunyan nan da wasu suke yi shin wata rana aka yi musu suna jin daɗi uku uwayen gida ku girmama waɗanda suke ƙasa wata duk abin da an kamata shi hmm, shi ya mana huka inda yana ta kai sannan na ta kai gane kai shi ta samu sa'a ta ta kai ni kabaru ai ni wannan muna hujji bai da shi an jinwa wai an ci an ci an ci muna hujji ni ban bai da ko ba a wannan in tana cewa yaya a ce mata yaya wallahi gaske da wannan yaya da kace miki ta halaka ki kuku mata kuka wannan kullum ku zauna lahiya da ke da abokin zaman ko ba a gida guda ana zaman su cewa mai kyau yanda yanda na zuwa ki rike abinci in yanda yanda sun zo ta yanki na ki rike su su ji daɗin ki wata rana ma ya ce yau yau mama gidan amai jan kwana a hararin kuwa ya gidan amai jan kwana eji mara cewa ya yi jan jan kwana a tafiya ta ƙarfi yau da gobe in ki rike ki nan nan na ta rike abin ki bai hana aita teburi rike abinci kan ka same magani da halaka miki shi da gaban bala miki shi kuma da suka fiya musu kuma na kai yan game game yan rusu ma ka ma da Allah fiye mu ma Allah yau na karshe shi ne tawakilul walidai ne girma bukwa wasu ya'ya yan sun aure shi nan an sai gidan miji an jira ta gidan miji an mace da uwa an mace da uba duk da uwa ta cire ta kuma yan hitina min shi ce wallahi akwai akwai wadda su duk wata wai ta ta ji daɗin gidan miji ta yi saboda su kwata a yi taba su urban ki rungumi uwa ya yi cikin mutunta su girmama su sun yi miki abubuwa na girmama da mutunta mijin ma su suka zaɓa miki Sai uwa lokaci yana tafiya ba zan so mu tsawaita ba sama ga haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan auren Allah ya sanya mishi albarka Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka ka bada zaman lahiya da kwanciyar hankali tsakanin Hajiya Samira Aminu Kwaizu da mai gidanta Alhaji Ismaila Muhammad Allah ka ba su zaman lahiya Allah ka hada hankulan Allah ka ba su zaman lahiya Allah ka hada hankulan iyayensa da suka yi kokari suka yi wannan auren suka sauke wannan nauyin Allah ya sa ƙarshen wahalhalun ce kuma Allah muna roƙonka tsakaninta da zaman zamanta Allah ka ba su zaman lahiya Allah ka haɗa kawunan Allah ka kare su daga abokai yan gutsuru soma yan gunni tashi yan kilin bibi munafukai Allah ka kare ku daga sharri Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ramma addu'o'in nan da ka saba yi mu'amariya da ango to amma hada uwar gida da Allah ya sa ku ciki kuma har da ni ina so Allah ramma malam shi ma malam Adamu na so addu'a nan daliban nan kuna da bukata addu'a ya sa ku duk a sa ku ciki duk kuna bukata Allah ramma dukkan mu nan muna da bukatun shi ka sa mu ciki addu'a Allah ya biya mana bukatun shi wanda wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ajiyar da saurara amma walima daga sheikh kuma imam tura abubakar mera na roƙon allah marokin sarki ya saka kama da mafi da alheri allah ya ba mu iko aiki da dukkanin abin da ya karanta da mu ya allah muna roƙonka muna kuma tawassuli da dukkanin sunayenka ya allah ka taimake mu ka biya dukkanin bukatocinmu na alheri ya Allah malam da ya karanta da mu a wannan wuri da kuma abokinsa kuma shi ma malamin mu malam Adamu ya Allah ka saka musu da alkhairi wannan kokari da suke ta yi fata ya fara na suna karanta da jama'a ya Allah ka sa musu wannan aiki a cikin mizanin su na hasanati ya Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka ya Allah ka ba su inda za su gaje su a cikin wannan aiki ya Allah ka yi musu buɗi na alkhairi da ya Allah muna roƙonka muna kai kukan mu zuwa gare ka ya Allah waɗannan malamai namu Allah ka ƙara yau su albarka dukkanin abin da suke so na alkhairi kana da shi ya Allah ka taimake su ka ba su ko abin da suke neman tsari a wurin ka bai fi ƙarfin ka bai Allah ka tsare su ya Allah ka taimake su da dukkanin taimakonka ya Allah ka mutunta su yadda suke kokari ba dare ba rana suna ta kokari na su karanta da jama'a su san ka su san Allah ya Allah ka ruha musu a fili duniya da lahira ya Allah duk wanda yake nan yana da bukata a wurin ka ba mu iya biyan bukatar kowa ya Allah ka hada da mu da su muka tafiya dukkanin bukatocin mu na alkhairi duk wanda take nan tana da wata damuwa ya Allah ka yaye mata duk wanda take nan tana da wani abu wanda take so na alkhairi ya Allah ka bata marasa lafiyar da suke na ya Allah ka warkar da mu baki daya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu masu neman kuɗi ya Allah ka ba mu dukiya mai albarka ya Allah masu neman lafiya Allah ka ba su masu neman mijin aure Allah ka ba su nagari Allah ka sa su zama nagari sai ka haɗa su da matashi nagari ya Allah muna roƙonka dukkanin damuwa da talauci da ake mawa da su ya Allah ka yaye mana ya Allah kai ke azurtawa ka taimake mu ka azurta mu ya Allah kai ke ba da abinci ya Allah ka ba mu abinci mai yawa mai albarka ya Allah kai ke ba da sura ya Allah ka ba mu sura mai yawa mai albarka ya Allah roƙonka muke yi karshe ka sa mu cika da imani ya Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sa mu gama da duniyar nan lafiya ya Allah ka sa mu gama lafiya ya Allah ka samu zama da iyayen mu lafiya ya Allah muna roƙonka muna kai kukan mu zuwa gare ka ya Allah ka sa albarka a cikin wannan aure ka sa albarka a cikin dukkanin auren da musulmi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da dukkanin sunayenka ya Allah ka gafarta mana dukkanin kurakuran ya Allah ka yahe muna ya Allah ka yahe muna ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu aljanna firdaus duk wanda yake na ya Allah ta ko mutum guda wuta ya Allah dukkanin mu Allah ka haɗa mu a cikin aljanna da dau wannan karatu da aka gabatar yau ya Allah ka sa mu yi shi a cikin aljanna ya Allah dukkanin abin da muke roƙonka kana da shi ya Allah ka taimake mu ka bamu wanda ba mu roƙa ba ya Allah ka ka haramta mana ya Allah duk abin da muke neman tsari a wurin ka da duk ƙarfin ka ba ya Allah ka tsare mu wanda ba mu nemi tsari ba ya Allah kai ka same mu da shi ya Allah ka yi mana albarka ka yi ma iyalin mu albarka ka yi ma zuriyar mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma a da ka ba mu ya Allah mu nan bayan ka ne kuma mun yi imani cewa ba ka da ruwa kuma mun yarda cewa kai ne kake biyan bukata kuma muna da tabbaci cewa kana iya biyan dukkanin bukatocinmu ya Allah saboda tabbatar suna da ba da halin mu baka biya dukkanin bukatocin mu na alkhairi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله وألف بين قلوبهما وآتيهما ذرية طيبة وآتيهما ذرية مؤمنة وآتيهما ذرية صادقة وآتيهما ذرية مؤمنة وآتيهما ذرية مسلمة وألف بين قلوبهما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين